أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1442 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 25 kuma muna ƙarshen suratun nisa'i a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da biyu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da saba'in da uku inda ubangiji ta laki cewa fa'amman lazina amanu فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذب من دون الله وليا ولا نصيرا Ubangiji ta lace fa'amman lazina amanu, amma waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala wa amilu salihati suka yi aiki na gari, fayuwafihim ujurahum, Ubangiji ta'ala zai cika musu ladaidakinsu wa yaziduhum min fadlihi kuma ya ƙara musu daga falalansa ya ba su cikakken lada na ayyukan da suka yi sannan kuma ya ƙara masa daga falalansa wa amma allazina stankafu amma waɗanda suka yi kyaman ibada suka yi kyaman bautan Allah ta'ala da yi masa da'a wastakbaru suka yi girman kai fa yu'azzibuhum azaban alima ubangiji ta'ala zai azabtar da su azaba mai radadi ita ce azabar wutar jahannama wala yajiduna lahum min dunillahi waliya bara ta samu wasu wani mai jibintan al'amuran su ba ba Allah ba wala nasiran ko wani mai taimako wato ba wanda zai hana a jefa su a wutar jahannama kuma babu wanda zai iya tsamo su daga wutar jahannama din Ubangiji ta lace waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari zai cika musu ladan su ranar alkiyama aiki na gari shine wanda aka yi shi don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce zai cika musu ladansu saboda Allah ta'ala baya tauye ladan mai aiki inda za ka yi aiki ka cancanci lada goma sai Allah ya baka lada biyar ko takwas da sai zama ya zalunce ka ubangiji subhanahu ta'ala ko ba zalunci inna Allah la yazimu mithqala zarra wa in ko hasanatan yudha'ifa wa yi min ladunhu ajran azima Allah ta'ala baya zalunci ko jide da kwayan zarra ba za ka yi aiki ba ka je lahira ka rasa ladan ko a rage maka ladan kai don kai ma kyakkyawan aiki ubangiji ta ada ninnin ka ladan yake kamar yadda zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullu amal ibn adam yudha'af alhasanatu bi ashari amsalha ila 700 jifi dukkan aikin dan adam ninka ladan akiri in kai ki ki za a ninka maka ladan sau goma har zuwa ninki 700 wannan sai ka je lahira ne zaka ga wannan sakamakon dukkan aikin da mutu yake a duniya na ibada da yi wa Allah ta'ala da'a da ayyuka na alkhairi sakamakon su a duniya ne ubangiji ta'ala ya ce a wata suran kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dukkan mai rai zai dandani mutuwa ubangiji ta'ala ya ce ana cika muku sakamakon ku ne ranar alkiyama dukkan wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sa shi a aljanna to wannan ya samu babban rabo in ji ubangiji ta'ala rayuwar duniya rayuwa ce ta rudi mu yi kokari mu samu lahira sannan bayan ladan da za a ba su wanda zai kai su aljanna sai kuma ubangiji ta'ala ce zai kara musu daga fadalansa a baka cikakken lada da zai kai ka aljanna sannan kuma sai a kara maka wato kamar yadda ubangiji ta'ala ne yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada dukkan wanda suka kyautata ayyukansu za a musu sakamako da aljanna sannan kuma a ƙara musu daga falalan ubangiji ta'ala ƙarin ko shine ganin Allah a aljanna dukkan wanda yayi imani yayi aiki na gari bayan aljanna kuma zai ga ubangiji subhanahu wataala aljanna wanda ganin Allah kuma ya fi aljannan ma daɗi hadisi ya tabbata daga sahihi muslim manzo Allah sama ce idan ƴan aljanna suka shiga aljanna ubangiji ta'ala zai ce musu akwai abin da kuke so na kara muku hal turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu in kara muku sai yan aljanna su ji juna su ce ya ubangiji me za ka kara mana kuma ka riga ka faranta fiskokin mu ka shigar da mu aljanna ka tsiratar da mu daga wutar jahannama to me za ka kara mana saboda duk mutumin da ya shiga aljanna kuma ba tunanin akwai ta ni'imar da tafi wannan sai Allah ta'ala sai yayi hijabin da ya rage da ya kare tsakanin su sai su ga Allah to idan sun ga Allah subhanahu wata'ala su ji ba a taba ba su wani abu mai daɗi irin wannan ba ko da ganin Allah kuma ya fi aljannan daɗi shi yasa sai su manta ma da ni'imomin aljanna kamar yadda mai badal amana yake cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa dhabhin lil misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizali dan aljanna za su ga ubangiji ta'ala ba tare da a yanzu an kamanta ya za su gan shi ba kuma idan suka ga Allah ta'ala za su mance da neman aljanna saboda ganin Allah ya fi aljanna daɗi to sai ce mamakin asaran wanda suka ce ba za a ga Allah ba su ne mu'tazila saboda ka ubangiji ta'ala zai saka maka da aljanna kuma ya maka daɗi sannan kuma aikin naka sababi ne na shiga aljanna ɗin amma kuma sakamakon da za maka na aljanna ya fi ƙarfin laɗin aikin naka sai Allah ta'ala sai ya kara da falalansa idan ya kara da fadalansa shikenan sai ka tafi aljanna kamar yadda inganta hadisi ingantacce manzala sun ya ce la ya dakhulul jannata adun minkum bi amali babu wanda zai shiga aljanna da aikinsa wato ba wanda aikin sai kai a saka masa da aljanna sai sabai suka ce ya rasula wala anta har kai ma sai ce wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli ni ma sai dai Allah ya hada ya lullube ni da rahmarsa da falalansa sannan ya shiga aljanna wato in kai aiki shi ne sabbin shiga aljanna Allah kuma sai ya hada da falalansa da rahamarsa shi kenan sai ka tafi wato ainihin aljanna to ubangiji ta Allah ya kara mana da falalansa da ainihin rahamarsa mu tafi aljanna din to sai Allah ta'ala ya faɗi ɗaya ɓangaren kuma idan ya faɗi yan aljanna sai ya faɗi yan wuta domin ka san a wani ɓangare kake kuma ka kunci ɓangaren yan wutan nan kai kokari ka da ɓangaren yan aljanna sai ce wa amma allazina stankafu wastakbaru amma wanda suke kyaman bauta mini suna ganin ma ni abu ne abun kunya su zama masu ibada ko masu da'a wa Allah ta'ala suke yin girman kai da baiwa Allah ta'ala da'a ko ibada to ubangiji subhanahu wataala ce zai azabtar da su azaba mai radadi ita ce azabar wutar jahannama sannan ba wanda zai iya hana azabtar da su kuma ba wanda zai iya tsamo su idan an jefa su a cikin wutar jahannama ne saboda girman kai dan mutum mai girman kai makomar wutar jahannama ne ubangiji ta'ala a cikin suratu ghafir yake innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin masu girman kai ba sa mini ibada ba sa bauta mini ubangiji ta lace za su shiga wutar jahannama suna makaskanta za ka nan girman kai zai kai ka wutar jahannama ne ba za ka shiga aljanna ba don aljanna ta masu tsoron Allah ne masu tawazu kamar da ubangiji ta lace tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada aljanna gida ce nau'in da ba su da girman kai masu kankan da kai ga ubangiji subhanahu wataala masu kankan da kai ga mutane su ne suke shiga aljanna sai Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu Ya أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما وبنجي تعالى يا أيها الناس جاكم متاني قد جاءكم برهان من ربكم تبت هجة تازمك دقوجنك وبنجي جنك وأنزلنا إليكم نورا مبينا kuma mun saukar muku da haske mabayyani shine alkur'ani hujja daga wajen ubangiji mai yanke duk wani uzuri shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ta riga ta zo muku ya ku mutane ba ka da wani uzurin da zaka ce ba za yi addinin musulunci ba don ubangiji ta ya ɗebe maka uzuri da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi saboda burhanin wato hujja mai yanke uzuri ta zo mana ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamar da ubangiji ta lati laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku kuma dukkan abin da zai wahalar da ku baya so shi mai kwaɗayi ne akan shiriyan ku sannan kuma wato mai tausayawa al'ummar sani al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan ali imran da ubangiji ta lafi da kalman Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ubangiji ta lafi tabbas Allah ta'ala ya yi wa muminai baiwa da ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake karantar da su alkur'ani yake koya musu alkur'ani da sunnarsa wanda yake tsamo da su daga halaka bayan dasan sun kasance wato ainihin a cikin halaka sannan ubangiji ta'ala bayan ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya saukar mana da haske mai bayyanar da gaskiya wato shine alkur'ani Alkur'ani haske ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ya ambace shi haske don yana haskaka zukatan mu'minai yana haskaka zukatan bayin Allah su gane inda shirya yake wannan kamar da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shura yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ubangiji ta'ala yace haka nan muka yi maka wahayi na alkur'ani daga umarninmu ko daga al'amarinmu za can baka san alkur'ani ba baka san mai imani ba Allah ta'ala ya sanya alkur'ani ya zama haske ne a cikin zukata da ubangiji ta'ala yake shiryar da wato ainihin bayinsa da shi sannan kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas yana shiryar da al'ummarsa zuwa ga wato ainihin tafarki madaidaici haka cikin suratul araf ubangiji ta lace fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun Waɗanda wato suka yi imani da manzala ta suka karfafe shi suka taimake shi suka girmama shi suka bi hasken da Allah ta'ala ya saukar masa shine alqur'ani to waɗannan su ne masu samun wato ainihin babban rabo idan an je lahira gobe kiyama sai Allah ta'ala ce fa amma allazina amanu billah amma waɗanda suka yi imani da Allah wa tasamu bihi kuma suka yi riko da igiyar Allah fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu zai shigar da shi a cikin a cikin rahamarsa zai shigar da su cikin rahamarsa ita ce aljanna wa fablin da kuma da'i wato shine a ɗaukaka darajanka aljanna da kuma ganin ubangiji subhanahu wataala wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma ubangiji ta'ala zai shiryar da su wato tafarki madaidaici idan ka yi imani da Allah ka yi riko da addininka to a nan duniya zai zama kana kan tafarki madaidaici sannan a lahira kuma ubangiji ta Allah zai shiga da kai aljanna tafarki madaidaici shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ubangiji ta Allah ya cikin suratul fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya ubangiji tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ba ta farkin yahudu ko nasara ba wayan da yawa ni'ima su ne annabawa da siddiqai da ainihin shahidai da bayin Allah na gari kamar yadda ubangiji ta ala faɗa cikin suratul nisa'i yace wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبنجي تعالى دكا وندي بي الله دي منزون الله صلى الله عليه وسلم wannan Allah zai tashe shi tare da wa'inda yi wa ni'ima daga cikin annabawansa da shahidai da ainihin wato siddiƙai da shahidai da kuma bayin Allah na gari za su haɗe a janna ubangiji ta Allah ya ma da da waɗannan abokanin tafiya So da haka kenan bin Allah da bin manzon Allah su sama shine tafarki madaidaici wanda zai kai ka aljanna ya zai haɗa ka da annabawa da siddiƙai da shahidai da sauran bayin Allah na gari Allah ya sa muna daga cikinsu سو بنجي تعالى يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ubangiji ta lace yastaftunaka suna neman fatawanka dangane da abin da ya shafi gado walillahu yuftikum fi kalala Allah ta'ala shine zai ba ku fatawa dangane da gadon kalala shine mutumin da ya rasu bayi da da bayi da baba Allah ta'ala ta inimru'um halaka idan mutum ya rasu laysa lahu waladun bayi da da walahu ukhtun kuma yana da yar uwa falaha nisfu ma tarak za a bata rabin abun da ya bari mutum ya mutu bayi da da bayi da baba to sai aka ka dukin yana da yar uwa shaqiqiya ko da abiya wato da suka da uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to sai a kasa dukiyan biyu sai a bata rabi sauran rabin kuma akwai wasu magada su yi gado wa huwa yarithuha illan yakul laha walad kuma shine zai gade ta shi wannan dan uwan idan ta iga shi rasuwa in mace ce ta rasu shi ɗan uwanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi zai gaje ta gaba ɗaya dukiyanta illan ya kulla hawala idan ba ta daɗa amma ta daɗa kuma zai hana ɗan uwa gado sai Allah ta lafiya fa in kana ni. idan yan uwa matan sun kasance su biyu ne ko sama da biyu falahuma falahuma thulusani mimma tarak suna da kashi biyu cikin uku daga abin da mamacin ya bari wato idan mata ne guda biyu yan uwan wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya za a kasa dukiyan uku a basu kashi biyu sannan sauran kuma sai a basu wato sauran kuma sai magada su gada yace wa in kano ikhwatar rijalan wani sa'a, ubangiji ta lati don yan uwan da mutum ya bari wato sun kasance yan uwa ne maza da mata ka bar kanninka maza da kanninka mata ko yayunka maza da kanninka mata kuma kuna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ubangiji ta lati faliz zakari mislu hazbil unsain za a ba wa namiji misalin rabon mata guda biyu idan sai a kasa uku ka mutu ka bar wato kaninka da kuma addanunka guda biyu sai a kasa uku a kasa hudu sai a ba wa kaninka kashi biyu addanunka kuma guda biyu kowace kashi ɗaya in kuma mace ne da namiji kawai sai a kasa uku a ba namijin kashi biyu ita kuma macen a bata kashi ɗaya ubangiji ta lace yubayyinu Allahu lakum Allah yana bayyana muku sha'anin gado an billu domin kar ku bata kar ku je ku riba akan kar ku bata wallahu bi kulli shay'in ali Allah ta'ala masanin komai ne to wannan ayan ita ce aya ta karshe da ta sauka a gado a bayanin gado akwai ayoyin da suka gabace ta a cikin suratun nisa'i kuma tana magana ne akan kalala abin da ake cewa kalala shi ne wanda ya rasu bayi da ɗa bayi da mahaifi idan mutum ya rasu ya za a yi gadonsa shi ne ubangiji ta'ala ya saukar da wannan ayan sannan kuma tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi dangane da wannan gadon sai ya yi shiru sai Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ya yi bayani hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga jabi bin abdullah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurina a lokacin bani da lafiya kuma ba na ma fahimtar me nake yi sai ya yi alwala ya zuba ruwa a jikina sai hankalina ya dawo jikina ya ce daga nan shikenan sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu la yarithuni illa kalala ya rasulullahi ba mai gado na fa sai kalala wato ba ni da da kuma ba ni da wato ainihin baba fa kaifal mira to ya gado na zai kasance Allah ta'ala sai saukar da fa anzalallahu ayatul fara'id sai Allah ya saukar da ayan wato ainihin gadin din yi bayani ga yadda za a gaje shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga barra bin azib Yake wannan ayan ita ce aya ta karshe da ta sauka daga cikin ayoyin gado to wannan ayan ta rikita ta umar bai san menene ma'anan kalala ba ko kuma malamai sun yi sabani don wasu suna ga zahirinta cewa in baka da kawai kalala ne ko kana da uba wasu ka ce a'a sai dai in baka da baka da uba domin idan akwai uba dan uwa baya gado to sai na Umar radiyallahu anhu kamar yadda zuwa sahih Bukhari da Muslim yace salatun wajidtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana ahida ilaina na ahadan wato na so da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mini wani bayani a lokacin da muke raye akan wasu abubuwa guda uku wanda zan fahimce su yake aljaddu gadon kaka shin kaka zai gado da yan uwa ko bai zai yi ba akwai wanda suke cewa bai zai da yan uwa ba sai dai shi kadai ne zai akwai masu cewa zai da yan uwa sannan da abun da ya shafi kalala kalala nan wanda bai da da kawai ne ko kuma wanda bai da da da uba sannan wa abwabun min abwabir riba da kuma wasu babubuka daga cikin babubuka na riba yace na so da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani ilimi wanda zai kai matika in warware wannan matsala to zancen da yake inganci kalala shine wanda bayi da ɗa kuma bayi da uba domin idan kana da uba yan uwanka ba za su yi gado ba ko da uwa ɗaya uba ɗaya kake da su ba sa gado tare da uba to sai Allah ta'ala ya ce idan mutum ya rasu ko kuma namiji ne ko mace sai bar ƴar uwarsa tana da rabi saboda haka kenan da za a za ka suka bar kanwarka ko yarka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to za a kasa dukiyan biyu a ba ta rabi sauran rabin kuma akwai baffa ko wani ɗan bafa sai ɗauka ko dan ɗan uwa sannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari wanda yake nuna ita yar uwa mace tana gado tare da ya amma sai dai asibiti za ta yi ba rabi za ta za ba ba kamar yadda yake a zahirin wannan ayan ba wannan hadisin an tambayi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu dangane da mutumin da ya rasu sai ya bar yarsa da jikarsa yar ɗansa da kuma ‘yar uwarsa shakikiya ko je abbiya ya gadon zai kasance abu musa al'ashari za a kasa biyu ne a bawa ya rabi sai a bawa ‘yar uwa kuma rabi wannan shine a cikin alkur'ani ya ce amma jikan nan ba ta da komai sai ce to amma ka je ka samu abdullahi bin mas'ud zai baka irin wannan fatawa sai je samu abdullahi bin mas'ud ya ce na tambayi abu musa al'ashari dangane da mutumin da ya rasu ya bar yarsa da ‘yar uwarsa da kuma jikarsa sai ya ce za a kasa biyu ne ya tana da rabi yar uwa tana da rabi amma jika yar da ba ta da komai kuma yace kai ma irin wannan fatawan zaka bani Abdullah bin Mas'ud yace laqad badaltu idan ma ana min al-muhtadin ai idan na baka irin wannan fatawan na bata kenan ya zama ni ba shiriyeye ba kenan sai yace zan baka fatawa irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci irin hukuncin da manzon Allah ta ya yayi a irin wannan matsalan a gabana na gani shine idan mutum ya rasu yar uwarsa da yarsa da jikarsa yake to za a ba wa yar rabi a ba wa jikar kuma ɗaya cikin shida takmilatar sulusain don dama suna cin sulutani ne so da aka yi ta kasa shida ya za ta ɗauki uku jika ta ɗauki kashi ɗaya ka ga an ɗauki kashi hudu ya zama kashi biyu cikin cikin uku kenan kamar yadda dama bangaren yaya idan sun kai biyu suna cinye kashi biyu cikin uku ne amma in duka yaya ne za su raba daidai wa daidai idan ya da jika ne ita ya sai ta dauki rabi kashi uku jika kuma sai a bata kashi daya ita to sauran kashi biyun kuwa sai a bawa yar uwa wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukunci sai ya koma wajen Abu Musa al-Ash'ari yace to ga abinda Abdullahi bin Mas'ud ya gaya mini cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi yayi abu musa al'ashari sai ya ce masa la tas'aluni ma dama hadha al-habru fi matikar wannan babban malami yana cikin ku da dokar ku sake mini fatawa duk fatawar ku ta koma wajen sa shikenan ya sallama ya miƙa wuya to idan an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci ai baka da wani zabi wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mu'mini bai da wani zabi idan wato ubangiji subhanahu wata'ala da manzala ta suma suka yi hukunci to mutum bai da wani zaɓi ya ce shi zai bi wani hukuncin daban sai dai hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai aka ce idan namiji ne ita ne ta rasu ko shi ne ya rasu shi ɗan uwan bai da baba bai da ɗa sai ya bar ɗan uwansa namiji uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya aka ce to za a bashi zai gaje dukiyan gaba ɗaya shine nan wa huwa yarithu ta rasu ta bar dan uwanta to zai gaji ta gaba ɗaya ne in ba kuwa idan ko akwai mata sai a bata abin da aka bata shi kuma sai kwashe ya kwashe sauran kamar yadda tabbata hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar abinda aka kaddara na gado kowa a bashi sa abin da rage kuma a ba wa namiji wanda ya cancanci a bashi gado sai asirci to sai ubangiji ta'ala ce idan guda biyu ne fa in kana tasnatain idan mata biyu ka bari yan uwanka to za su gaji kashi biyu cikin wato ainihin uku za su gaji kashi biyu abinda za su gaji kashi biyu cikin uku to wannan shi yake fassara mana wato ayan da ta yi magana akan abin da ya shafi 'ya'ya mata don 'ya'ya mata ubangiji ta ala ce fa in kunna nisa'an fawqa na taini falahunna thulutha ma tarak idan ‘ya'ya da kabari mata sun kasance sama da biyu ne to za a ba su kashi biyu cikin uku to sai aka ce to biyu ba, wasu yanzu suka ce eh, biyu ma haka ne wasu yanzu suka ce a in biyu ne kashi ɗaya za a ba su cikin biyu sai aka yi wannan saɓani to da aka zo wannan ayan da ubangiji ta ce yan uwa in guda biyu ne za a ba su kashi biyu cikin uku sai a ce to ballanta na ya'ya kenan to da kan ya'ya ma ko da biyu ne za a ba su kashi biyu cikin wato uku ne ba kashi ɗaya za a ba su ba nan da aka ce sama da biyu ya nuna mana biyu da sama da biyu fokar na sai ni biyu ko fiye da biyu wato uku hudu har zuwa goma duk sun shiga za a ba su kashi biyu cikin uku ne na abun da wato ainihin babansu ya bari saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin kenan 'ya'ya mata a cikin bayanin da yake na yan uwa shakikai ko ko da abbai guda biyu ko sama da biyu don za su dauki sultani ne ne kashi biyu cikin uku sai Allah ta ya ce wa in kanu ihwatan rijalan wa nisaan falizakari mislu hadhil Unse? idan yan uwa ne maza da mata to za a raba biyu ne za a kasa ne a bawa namiji rabon mace biyu mutum ya rasu ya bar yar uwarsa mace wato addansa da kuma yassa da kuma wansa namiji kenan sai a kasa uku sai a ba wanta kashi biyu abin nan addar kuma a bata kashi biyu haka nan in namiji ne ya bar yasa da yayansa sai a ba yayan kashi kasa uku a ba yayan kashi biyu ita kuma mace a bata a bata kashi daya kamar yadda ake ba wa yaya ubangiji ta ala dangane da yaya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsain Allah ta'ala yana muku wasiti dangane da 'ya'yanku namiji ana bashi rabon mata guda biyu ne to haka nan wannan to sannan wannan ayan dukkan malamai sun yi ittifaqi cewa ana nufin yan uwa shaki, shaqiqi ko da abin? wato wanda aka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda aka haɗa uba ɗaya sune wanda ake yin lizzakari mislu hazil unsayn shine namiji wato ainihin yanin kamace amma yan uwa wanda ake uwa ɗaya kawai sune ne yan uwa li ummai to wannan ko da namiji da mace bari idan ka mutu kana da yan uwa da kuka haɗa uwa ɗaya kawai ko maza da mata ne duk za a riba musu daidai wa daidai ne namiji bai zai fi bai zai fi mace ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wannan an yace wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw ukhtun fa likulli wahid minhum as-sudus fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi sulh idan mutum za a gade shi kalala bayi da da kuma bayi da ainihin baba to ko kuma mace ne za a gaje ta kalala ba ta da da ko ba sai mutum ya bar dan uwansa wato ainihin ya bar dan uwansa ko yar uwarsa ubangiji ta lace kowanne daga cikin su sudusi za a bashi kashi ɗaya cikin shida idan ka bar dan uwanka da kuke uwa ɗaya namiji kashi ɗaya cikin shida za a bashi in ka bar yar uwanka da kuke uwa ɗaya ta kadai ita ma kashi ɗaya cikin shida babu bambancin namiji da mace sai Allah ta lace in sun fi haka kuma to za su yi tarayya a cikin kashi ɗaya cikin uku ne su riba daidai wa daida shi yasa ake wa hum shuraka'u fi thuluth Allah ta'ala da ya gama rabon gadon sai ta yubayyinu Allahu lakum an tabillu Allah yana bayyana muku yadda za ku raba gadon ku don kar ku bata wannan shi yake maka muhimmancin ilimin gado Allah ta'ala da kansa ya riba bai bari wani ya riba ba domin kar ka je ka fata ka bada ka bawa wani haƙƙin wani shi yasa yake da mahimmanci a cikin al'ummar musulmi su san shi wani yace ilmul fara'izi علم لا نذير له يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحز تبيانا لوارثه وقال سبحانه يوصيكم الله وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشريف ما أفتى به الله ilimin gado babu wani ilimi iliminsa babu irinsa saboda mahimmancinsa Allah ta'ala da kansa ya ya saukar da ayoyin alkur'ani ya riba ya gado akai fatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amsa ba har alkur'ani ya sauka ya ba da amsa to shi yasa Allah ta'ala a nan yake cewa yana bayyana muku yadda ake raba gado don kar ku bata idan kun bata ko kuka kauce wato tsarin da ubangiji ta yi a gado to za ku shiga wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen ayoyin gado na cikin suratul nisa'i kafin wannan ayan yace tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu يدخله جنات تجري من Anharu, الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله تعالى وإن دوكوكين الله ني abun da ya shafi gado duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sa sama zai shigar da shi aljannatai wanda korama na giya da zuma da nono suke gudana a ƙarƙashin su kuma za su dawoma a ciki ubangiji ta ce wannan babban rabo ne idan ka bi ka'idar ka bi sai ka shiga aljanna sannan Allah ta ce wa manya ya'si Allah wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun duk wanda ya saba wa Allah ta'ala a tsarin gado ya saba manzon Allah sallallahu alaihi a tsarin rabon gado ya ketare iyakokin Allah ya ba wa wani ba haƙƙinsa ba ya zalunci wani a wajen rabon gado ubangiji ta lace zai shigar da shi wutar jahannama kuma ya dawwama a cikin wutan kuma yana da azaba ta wadakanci wadaka in baka iya ba ka shiga kawai kar ma ka fara magana rabon gado in baka iya ba ka bari malamai wanda suka iya su yi domin ilimin fanni fanni ne wani yana da ilimin wa'azi amma ba da ilimin rabon gado to ka je kai ta wa'azinka Allah ta'ala zai amfanar da al'umma da kai in an zo maganan gado kuma ka bar waɗanda suka iya sai su je su riba don kar ka je ka jefa kanka a cikin wutar jahannama kuma ilimin gado ya zo a hadisi rabin ilimi ne saboda duk sauran ana raye nan ake amfani da su ilimin gado kuwa sai ka mutu za a yi amfani da shi so da haka za a riba abin da ka bari sannan ya zo a hadisi a musnad na abu da tiyalasi ya ce ta'allamul fara'iba wa allimu hannas fa inni maqdubun wa innahu sayanqusu al-ilmu wa tazharu al-fitan hatta yakhtalifa ithnani fi faridatin fala yajidani man yafsilu bainahuma ku koyi ilimin gado ku koyar da mutane ilimin gado maza ya ce domin ni za a dauke ni a cikin ku na ka dauke ni in ba ku yi ilimin ba wa ba gado yace to a ƙarshe za a zo ilimi ya tauye ilimin gado shi za a fara ɗaukewa a duniya za a dame shi a rasa shi fitintino su bayyana ko ina fitina sannan mutum biyu har su yi jayayya akan matsala ta gado su yi ta yawo ba za su samu malamin da zai rufa musu wannan rigiman ba saboda an riga an ɗauke ilimi A shi yasa za su ma kwadaitar a dinga karantar da shi domin wato mahimmancinsa ubangiji ta ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masanin kowane irin abu ne babu abin da bai sani ba ce yasa ake bayyanar da shari'o'insa wannan ne karshen wannan sura na suratul nisa'i kuma anan ne zamu dasa aya insha Allah a tafsirinmu mu na wannan shekaran sai wata shekara kuma da izinin Allah zamu ci gaba mu dora daga inda muke idan Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah zamu ci gaba da bayani na abin da ya shafi rufe tafsiri santan da muka fara ginawa tun shekarar da ta gabata a wajen rufe tafsiri mun yi bayanin ga yadda santan take da kuma yadda aka assasa ta mun sani cewa masallacin juma'a ne babba beni hawa ɗaya za a gina da kuma wato makaranta da hall da labrari da ofis na sulhu da abin da ya shafi sababbin musulunta abin da ɗakuna na kwana da kuma wato ainihin gidan marayu to a shekaran da ya gabata mun yi bayani yadda aka yi muka samu filaye guda biyu wanda wani ya ba mu kyautan fili wani bawan Allah kuma wato ainihin ya siya mana fili na biliyon ashirin da biyar ya ba da ma biliyon ashirin da bakwai shine foma gwamna na jihar Adamawa Alhaji Muhammadu Umaru Bello Bindo so sannan daga nan kuma an yi ta samun ci gaba na abin da ya shafi wato taimako na wannan wato santa ɗin wanda a yanzu ta ci gaba a shekara ɗayan nan wato fiye da yadda take hada a wancan shekaran abu na farko da zan faɗa shi ne ba mun yi bayanin kuɗin da muka samu da wanda muka kashe da wanda ya rage mana a asusunmu muka ce akwai wani fili da aka yi mana talle wanda kiristoci suna son da su saya coci a wajen kuma kusa da masallacinmu kusa da santa mai filin ya ce to ya kamata fa mu saye shi domin kar a samu matsala ba mu da kuɗi muka yi cinikinsa miliyan ashirin da biyu muka ce to ya ba mu zuwa bayan azumi za mu tallata ko wani bawan Allah ko su bayin Allah da su saya to da na zo rufe tafsiri na yi wannan bayanin to wani bawan Allah daga Kano sai ya ji wannan bayanin da na yi bayan sallah ya nemi wayata bai san ba ban san shi ba ya ta neman waya ta je ya tambayi mutane na ji sun kai biyar kafin ya samu nan ba ta kira ni yake na ji bayanin da kai na abin da ya shafi santa da kuma fili da ake bukata na makaranta miliyon ashirin da biyu na ce haka ne yake to a turo min account number na santa din zan tura miliyon ashirin da biyun a biya saboda haka aka koyi turo miliyon ashirin da biyun nan account din santan muka cire su muka sai wannan filin to Allah ya saka masa da alkhairi ba ya son a faɗi sunansa shi yasa ban faɗi wato ainihin sunansa ba to bayan wannan idan mun haɗa jimlan kuɗi da muka yi ta samu mun yi ta samun taimako na bayin Allah da yawa na kuɗaɗe da kayan aiki to kuɗaɗen da muka samu hadda wannan kuɗi fili miliyon ashirin da biyu daga bara bayanin da na yi zuwa yanzu mun samu miliyon tamanin da takwas da dubu ɗari hudu da sittin da biyu da wato wani abu wannan shine abin da muka samu abin da akawun ya bani lissafi da naira ɗari takwas da goma sha tara amma ka san ana cire kuɗin caji ne yake rage kuɗi to a takaice dai miliyon tamanin da takwas da dubu dari fudu da sittin da biyu abin da muka samu daga bara zuwa bana kuma wannan kuɗin duk mun same su ne ta hanyar bayan Allah da suke bayarwa wasu mun san su wasu ba mu san su ba akwai masu jefa akawun ɗin zamu ga kuɗi suna ta shiga kullum yini ake ana sawa akwai masu dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu dubu biyar dubu goma to a haka kuma har a samu ne jefa dubu ɗari wani dubu ɗari biyar akwai kuma wasu bayan Allah da suka bayar da yawa akwai masu miliyon ɗaya miliyon biyu akwai miliyon uku miliyon hudu miliyon biyar akwai mai miliyon shida sannan akwai bawan Allah da ya ba da miliyon ashirin da biyar shi kake so saboda haka haka kuɗin suke ta suke ta shigowa to abinda muka kashe daga bara zuwa bana mun kashe miliyan arba'in da takwas da dubu ɗari takwas da saba'in da tara da ɗari tara wannan shi ne kuɗaɗen da muka kashe ban da kayan aiki na wanda wasu bayan Allah suka taimaka mana akwai mai trailer siminti akwai masu yashi akwai masu blok akwai masu rodi Allah ya saka musu da alkhairi kuma suna ci gaba da taimakawa ne wanda suka taimaka baran ma wasu sun ƙara sun ƙara taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi to amma inda aikin ya tsaya a yanzu shine bara lokacin da muka bayani mun tsaye da gini ne ko dakin na farko ba mu yi ba amma yanzu mun yi dakin na farko har mun dora gini har mun yi dakin na biyu kuma mun ci gaba da mun ci gaba da aiki saboda haka tun a baran da aiki bai tsaya ba ana ci gaba da wato ainihin aiki din to a yanzu abin da ya rage mana account din mu muna da miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari biyar da tamanin da biyu da ɗari tara da goma sha tara wanda ne a asusun alhikima islamic center miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari biyar da tamanin da biyu da ɗari tara da goma sha tara wannan shi ne kuɗin da ke asusunmu kuma ci gaba da aiki muke yi muna aikin kuɗin na raguwa ana ƙara su kuɗin na raguwa ana ƙara su asusun baya zama yankin a taimaka babu wani kuɗi ana jiran kuɗi su taho saboda bayan Allah suna taimakawa yau da gobe wani ma ya bayar kuma ya sake ya sake karawa to wannan shine abin da aka samu akwai taimakon da muka yi ta samu na kan aiki kamar yadda na faɗa akwai siminti akwai bawan Allah da ya bamu abin nan trailer siminti Allah ya saka masa da alkhairi yana wannan waje sannan akwai kuma waɗanda suka bamu block akwai wanda suka bamu gravel akwai bawan Allah da duk lokacin da aka zo jikin feti shi ya ɗauki yan abin da ya shafi wato duwatsu gravel kawai sai ko gaba ɗaya zo ya kawo Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai kuma abin da ya shafi rodi da sauransu to bayan nan kuma akwai wani bawan Allah da ya bamu kyautan fili na gidan marayu kuma duk a wannan unguwa din fili ne babba wanda ma an fara gini yake ya bayar fi sabilillahi a gina gidan marayu a wannan santa din saboda haka filin shi ma yana nan ubangiji subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi muna fatan Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya wanda suka bada taimako komin kankantansa Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke hoɓɓasa suke ba da taimako da yawa su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wato buɗi ya albarkaci kuma wato dukiyansu sannan idan mutum yana buƙatar taimakawan to kofar taimakon a buɗe take ga zan ba da account name din da account number din da kuma sunan banki account name din shine alhikima islamic Santa yola sannan account number kuma shine 000 5 34995 kuma sunan bankin jaiz bank account shi ne 000 sai ka sa da ɗaya, talatin da kuma biyar kuma jaiz bank ne kana sawa sunan zai fito maka alhikima islamic santa wato ainihin yola idan kana son ƙarin bayani zan ba da nambobi guda biyu akwai nan ma'alai shaibu dauda shine financial secretary shine 070 30 63 54 93 kana neman ƙa'in bayani ko kasa sa kuɗinka ka tabbatar sun shiga za ka iya tuntuɓar wannan sannan akwai da abubakar ya haya shi ne ma'aji ga nan man sanan 08069 abin 080 shida tara takwas uku biyu hudu biyu zero wannan kana son ka tambayi abin da halin abu halin da santan take ciki za ka iya wato ainihin neman su kai tsaye za su karbi wayanka abin da ban ba da nan ba ta ba za ka yi kira ki da ban dauka ba amma in kana son karin bayani daga wuri na za ka iya tambayan su sai su haɗa ni da kai insha Allah kuma wayannan suna daga cikin wanda suke ganin alat mutum hudu ne suke ganin alat muna da project committee wanda akwai mutum biyu masu ganin alat a cikin sa su ne wayannan da na faɗa sannan akwai kuma board of trustee so wanda alhaji na bozo yake shugabanta yana ganin alat sannan ni ma kuma ina ganin alat kobo in ya shiga ko ya fita to dole wa'annan da su sani kuma komai sai an tattauna an yi meeting kafin ake yin sa muna fatan ubangiji ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi zan fara da maraba da baki insha Allah kafin na yi jawabin godiya akwai daga cikin bakinmu akwai akwai abin nan uh, honorable ubabakwa shiya maniola not muna tare da shi a nan sannan akwai alayi tukur madagali memba ne na board of trustee na alhikima islamic center ya ce daga cikin masu taimakawa muna ciki tare da shi sannan akwai alhaji adamu uh, alhaji adamu jingi wanda shine chairman na wato project committee na wannan aiki da muke yi muna tare da shi kullum ma muna tare da shi sannan akwai alhaji gambo jika ciyaman na muslim council damasu state muna tare da shi akwai zai sawo magaji ciyaman na damasu izasi bidiya wai kamati sunna ina nan a nan sannan akwai alhaji usman ibrahim sakatare na damasu izasi bidiya wai kamati sunna kuma shugaba na kwamitin marayu na jihar adamawa muna tare da shi a nan akwai imam salihu shugaban majalisar malamai na jihar adamawa sannan akwai ustaz aliman man shu'aibu shugaban majalisar malamai na wato yola north sannan kuma sa wato bas chairman abin nan bai ba gwamna shawara a kabin da ya shafi harkokin addini a jihar adamawa sannan akwai kuma ustaz sa'idu suleiman shi ma muna tare da shi a nan allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wai na takaice su ne wa'inda suke hannuna akwai kuma ustaz safiyan mojibo iya wakilin malamai na jihar Adamawa ma'ana shugaban malamai na jihar Adamawa gaba ɗaya shi ma muna tare da shi a nan Allah ya saka masa da alkhairi wannan takaice su ne bakinmu waɗanda wato ainihin suka samu halartowa watakila akwai wasu a hanya insha Allah kafin mu tashi da su iya zuwa shek Abdullahi Balalau ya ce a bada uzurinsa ya je Taraba domin jana'iza ya ɗauka zai dawo da rana kuma sai ba a yi jana'izan ba har zuwa yamma sai a ba da uzuri amma insha Allah ga wakilan sanan suna nan shugabannin wato ainihin kungiya sannan bayan nan sai jawabi na godiya muna godiya wa ubangiji subhanahu wataala ya nan muna godiya wa ubangiji subhanahu wataala da ya ba mu iko wato wannan tafsirin muka ga farkonsa ko muka ga ƙarshensa kuma wannan tafsirin mun fara shi tun 2007 yanzu mun yi shekara goma sha nawa kenan shekara goma sha biyar muna tafsiri shekara goma sha ba sha hudu ba ne ya sai ka hada da 2007 din dole kuma ka hada da 2021 shekara goma sha biyar muna tafsiri a wannan masallaci saboda haka wannan kuma shi ne na sha biyar din mun gode wa Allah ta'ala da ya ba mu ni'ima ta lafiya da ta hankali wanda har muka samu wannan a gurguje akwai inda ya kamata a yi wa godiya akwai kwamiti na wannan tafsirin wanda ya faɗa da ya zama kwamiti ma na dukkan mu wanda suke faɗi tashi da dukiyansu da jikinsu domin su ga komai yana tafiya wanda alhaji nuru zelani yake shugabanta usman ilu yake zama mataimakinsa abdullahi yana ma'aji yusuf sakatare da sauransu wayannan abun a jinjina musu ne allah ya saka musu da alkhairi da sauran wato membobi na wannan kungiya da kuma kwamiti na wannan masallaci na Kano Street musamman shi mai masallacin Malam Barkindo da kuma na'ibinsa Malam Abdullahi Buba da Ibrahim Jalo da ta'ala ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya wa alarama abdulkarim Hamza wanda ake tafsiri nan da shi tun da aka fara har zuwa yanzu shekara sha biyar da shi ake yin wato ainihin tafsirin Allah ya saka masa da alkhairi tun da je madina ba ya je madina ya karatu ya digiri na farko da na biyu wanda shi ma a yanzu zai iya yin tafsirin amma dai har yanzu jan bakin yake yi kuma insha Allah nan gaba zai tafsiri din muna godiya wa irin wanda suke daukan karatuttukan nan don a yada shi irin su bello mai kaset da yusuf kemaraman dinmu da nura shi ma kemaraman ne akwai su man babaji mai social media wanda yake yada shi a duniya gaba ɗaya. sannan bayan nan akwai gidajen tv da talabijin akwai gotel communication tv gotel fm gotel radio gotel allah ya saka musu alkhairi musamman ma mdin sun wato eli akob da kuma shehu alai shehu da kuma sauran wanda suke taimaka irin su umar adam da irin su umar da kuma wato ainihin aminu da alhaji aji wanda suke jigila akan wannan abu sannan akwai sunna tv su ma suna sa wannan karatun kamar yadda muke gani duk shekara ma musamman da Ibrahim na Allah ya saka masa da alkhairi director na Sunna TV akwai afirka TV su ma suna sa mana karatunmu Allah ya saka masa da alkhairi musamman Muhammad Kabir sannan sai APC Yola suna sa karatun su ma muna godiya kwarai da gaske musamman shi Sadiq Abubakar Sadiq wanda yake jigilan ɗauka cikin su ido da sauransu wanda suke ɗawainiyan sawa akwai fulaku muna godiya kwarai da gaske musamman md sannan akwai fombina akwai radio nas dukkanin wayannan suna sa karatuttukan mu kuma ban san iyakacin sau nawa ake sawa ba muna musu godiya da kuma wayanda suka ɗauki nauyin wato biyan a sa wayannan karatuttukan gaba ɗaya kuma bi da hakika ni na san radio gotel ne kawai muka san cewa muna har hada kuɗi a je a biya gotel tv da fm gotel da radio gotel amma duk sauran gidajen rediyon nan wasu bayan allah ne suke biya kuma galibin su ba mu san suwaye ba ne ba mu san suwaye ba ne saboda haka kawai ana biya ne sunna tv a sa mana kyauta in an samu mai biya a karba in ba a samu ba ma za a sa kyauta afirka tv suna karban kuɗin mu wanda bai taka kara ya karya ba kuma dukkanin su kafin azumi suna sa mana karatuttukan mu kyauta ba tare da mun biya mun biya ko kobo ba Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke ɗaukar nauyi na gidajen rediyo da talabijin da masu jigila Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan bayan nan akwai wanda suka taimaka da kuɗaɗensu za mu dan ambaci wasu daga cikin su amma ba dukansu ba amma bil haƙiƙa wani tsari ne wanda kwamitin gudanar da wannan karatun ya kawo kuma shekara biyu muna bin sa, galibi su suke daukan nauyin karatun wato mu da kanmu ne masu sauraron karatun masu zuwa wurin karatun muke har hada kuɗi mu dinga ɗaukan ɗawainiyan wannan karatu ɗin sai dai wasu sukan iya shigowa da idan azumi ya zo za mu rubuta takarda mu yi tayawa muna neman taimako yanzu duka mun daina kai da kake zuwa karatu nawa za ka bayar kafin shekara ta zagayo wannan nawa zai ba a haka sai mu haɗa kuɗi sama da miliyan uku mu dinga ainihin wannan ɗawainiya muna yi muna yi har shekara ta zabe sannan wani kuma a wurin ma sai ce in an zai za a sai abu kaza ya ɗauke kamar yanzu za mu sai kyamara ta zamani muna son mu yi asusun ta daban mu haɗa kuɗi wani bawan Allah ya ce nawa ne kamara ne kuɗin shiga aka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a cikin mu yake yana cikin kwamitin ya zari miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da bayar yake aje a sai kamara kuma aka je aka tafi yanzu aka da ita muke mu muke aiki saboda haka mu ya mu da muke sauraron karatun sai muka ce to ai ba da jikin mu kawai ba mu ma mu taimaka da kuɗin mu kuma haka tukan suke tafiya sai da azumi kuma wasu sai su buƙaci wato ainihin su shigo to akwai wanda suka shigo suka ƙara taimakawa saboda kudaden da ake kashewa wajen tallata wannan tafsirin a gidajen rediyo da talabijin da social media da ɗawainiyan abun kudaden suna da yawa saboda haka wasu sun shigo na farko wanda zan faɗa shine mai girma gwamnan jihar adama Ahmad Umaru Fintiri ya taimaka wannan tafsirin Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai alhaji aminu sa'ad ya taimaka kwarai allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji ya mai shuga ayy allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji bawuro mai roba allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji ya yaji mijin yawa kwamishina na lana sabe allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yana taimakawa kamar yadda ya saba akwai alhaji ah, akwai alhaji nura musa shi ma ya taimaka akwai alhaji musa garba akwai alhaji haruna boss da kuma sauran jama'a wayanda suka taimaka wasu na manta wasu ba zan iya wato kiran sunayensu ba Allah ya saka musu da alkhairi wayannan galibin su sun shigo ne kawai su da kansu ne suka ce bari su taimaka kamar yadda na gaya muku mun daina yawon bara muna tarare ba takarda muna neman taimako fi sabilillahi a wajen tafsiri akwai don gina don yin wannan tafsirin sannan a wurin tafsirin ma ba ma neman taimako kwata-kwata mu da kanmu muke yi sannan wasu bayan Allah kawai sai a ah, to ya maganar tafsirin kun nan ba ni ma in ba ta gudunmuwa na da su gaba da gudunmowa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi a ƙarshe ina wasiki da mu ji tsoron Allah mu yi tawakkali ga Allah ta'ala mu yi kokari wajen wato neman shiriya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan mu wato ainihin doge wajen tabbatar da addinin Allah yana tafiya ba tare da matsala ba sannan mu nisanci dukkan wata barna a bayan ƙasa mu ji tsoron Allah mu yi tawakkali ga Allah ubangiji ta'ala zai jibinci al'amuranmu mu nisanci matasan mu a nisanci zub da jini da kuma cin kudaden jama'a da kwace waya da sauransu wannan da zai kai ka ko ina ba duk wanda ka ci haƙƙin sa Allah ta'ala zai kwace masa rana da kiyama sannan alama ce na cewa zaka lalace babu wani amfani da zaka yi a rayuwarka dan mutum da ya dauko mummunar hanya to duniyan ma ba zai ji daɗin ta ba na wato ainihin lahira saboda haka mu ji tsoron Allah gaba ɗayan mu ko muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada na wannan tafsiri da hidima da ake addini hidiman da ake wa addinin musulunci gaba daya ubangiji ta'ala ya saka kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to